Africa. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shirin na daren ranar Lahadi. Kamar yadda aka saba da duk daren Lahadi ana sauraron shirin kallabi a yau ma abin da muke dauke da shi kenan amma fa bayan an sha labaran duniya daga bakin Sarfil Hashim Gumel. To jama salamu alaikum da fatan an yi na lafiya ga labaran duniya. Tawagar Hamas ta je birnin Alkahira yau Lahadi domin tattauna kan yiwuwar tsagaita wuta na tsawon makonni a yakin da take na tsawon watanni biyar a Gaza da Isra'ila. Ko da yake ba a san cewa ko masu shiga tsakanin na Isra'ila sun halarta ba. Amurka wacce ta samar da shirin tsagaita wuta na tsawon makonni shida a faɗan. ta ce yarjejeniyar tana kan teburi wacce isra'ila ta riga ta amince da ita kuma a yanzu tana jiran ji daga mayakan hamas har yanzu dai babu tabbas kan yanayin tattaunawar da mahukuntan masar da na qatar suka shiga yarjejeniyar za ta kawo tsawaita wa'adin farko na faɗan bayan tsagaita wuta na mako guda a ƙarshen watan nuwamba ƙarƙashin shari'an da aka tsara za a 'yantar da dama daga cikin sauran mutanen ɗari da hamas ta yi garkuwa da su domin sakin ɗaruruwan falastinawa da isra'ila ke tsare da su masu kada ƙuri'a za su je rumfunan zaɓe a jihohi goma sha biyar na amurka a ranar talata rana mafi girma da za a kada ƙuri'a a zaɓen fidda gwani na shugaban ƙasa inda ake sa ran shugaba joe biden da tsohon shugaban ƙasar donald trump za su ƙara samun nasara su kuma samu tikitin karawa a babban zaben ƙasar a cikin watan Nuwamba. Biden wanda ya kayar da yunkurin sake zaben Trump na shekarar 2020 shi kadai ne baya fuskanta a da a zaben fidda gwani na jam'iyyar Democrat akan abin da aka sani a siyasar Amurka a matsayin Super Tuesday. Duk da haka, Biden na ƙasan Trump a zaɓukan jin ra'ayin jama'a na baya-bayan nan da kuma cikin jihohi masu muhimmanci da dama waɗanda watakila su ne za su iya tantance wanda zai iya zama shugaban ƙasa. A ranar Asabar ne Trump ya samu ƙarin wakilai zuwa babban taron jam'iyyar na ƙasa a wannan bazara a fafatawa jam'iyyar Republican a Michigan da Idaho da kuma Missouri. Ana hasashen zai tabbatar da nasararsa a zaben da za a yi a ranar Talata kan abokiyar hamayyar Nikki Haley wadda ta taɓa zama jakadiyar majalisar ɗinkin duniya kuma tsohuwar gwamnan jihar south carolina 'yan kasuwar canjin kuɗi da dama a najeriya sun nuna rashin gamsuwa da soke lasisin sama da kamfanonin canji dubu hudu da babban bankin najeriya cbn ya yi matakin da ya ƙara jawo korafi daga masu canjin da ke cikin barazanar samamin jami'an tsaro bayan da ake zargin su da tayar da farashin dala amurka a ƙasar. duk da ɗaukar matakin yajin aiki na wuni ɗaya da kasuwar canjin ta yi don baranta kanta da hannu da tashin farashin hakan bai hana ƙarin matakai masu tsauri kan 'yan canjin ba ga nasira da kaya da ƙarin bayani Alhaji Sani Imam dan masanin dogon daji da ke cikin waɗanda aka soke musu lasisi ya ce ya cika ka'idojin da suka dace amma bai tsira daga jirar mikiyar babban bankin ba. List ɗin da aka fitar na wajen mutum dubu hudu da ɗari ɗaya da saba'in da uku wanda aka ce an soke lasin su. To yanzu haka ne a iyakar gani na da na akwai kusan mutum fiye da arba'in ma waɗanda yake an maimaita sunansu. Duk wanda ya duba wannan list da aka turo zai ga wannan kuskure da na yi magana. To abin mamaki shine ita central bank da take nuna cewa ita ai ta tattance ta tsara abin da ya kamata bai kamata a same ta da wa'annan kurare-kurare ba saboda haka wannan abu da central bank ya kamata ta tsaya ta yi nazari ta sake ta duba saboda ni na san da cewa akwai mutane da yawa waɗanda suka cika ka'idodi suka bi ka'idodin abinda gwamnatin eh, babban banki ne na yi amma kuma gashi sunan su bai fito ba. Shugaban kungiyar kasuwar canji ta Abuja Alhaji Abdullahi Abubakar Dauran ya ce suna biyayya ga matakan gwamnati amma ba su da hannu ko kaɗan a tashin farashin yana mai cewa koya kasuwa ta yi za su iya cin riba. Elki kaya ka tuna yanzu da ina da naira ta miliyan goma sha biyar da in ni zo kasuwan nan ta canji ni ganin kai na na samu wuri na wuce tsara ina da iya samun dala dubu arba'in yau dubu goma kawai zan iya sayi jari na ya lalace kuma babu riba da nake samu dan canji bai ajidala dala masu ajidala sun sani shi kuma shugaban yan arewa mazauna kudu ambasada musa sa'idu ya ce ba batun canjin kuɗi ne ya jefa najeriya cikin tsada ba hakan na da nasaba ne da jibgin bashin da gwamnatin tinubu ta gada bashi dama cinsa da dadi amma biya shi ne matsala yanzu lokaci yayi na biyan bashi waɗanda suka ba da bashi suna da kudurorin su kan su baka bashi to shine ya kawo wannan fado kuɗi kuma kasuwancin mu na shige da fice da yake tsakanin Nijar miliyar mali da shauransu aka zo aka dade iyaka da lokacin da aka yi ranto wannan kudaden an gina fanarin fatakau da na ware da na kaduna ya kaga ba a samu wannan matsaloli ba nasiru adamu hikaya murar amurka daga abuja nigeria. a gai da nasiru adamu hikaya kimanin mutane 170 ne aka kashe a har-haren da aka kai kan wasu auyuka uku a arewacin ƙasar burkina faso makon guda da ya gabata kamar yadda wani mai shigar da kara na yankin ya bayyana a yau lahadi yayin da ake ci gaba da samun tashin hankali a ƙasar da ke ƙarƙashin mulkin soja. A wannan rana 25 ga watan Fabrairu an kai wasu hare-hare daban-daban a wani masallaci a gabashin Burkina Faso da jami'ar Katolika arewacin ƙasar inda aka kashe wasu da dama. Ali Benjamin Kulibali ya ce ya samu rahoton har-haren da aka kai a ƙauyukan Kumsilga, Nodin da Soro na lardin Yatanga a ranar 25 ga watan Fabrairu tare da kashe mutane kusan 170. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar ta BOA Africa kan mita 102.5 haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe guda mu baiwa alheri grace abdu wuri ta gabatar mana da shirinmu na gaba na yi phd ina wato digiri na uku akan almajirai daga nan ne na samu wannan tunanin cewa to bayan PhD din me zan iya yi da shi to a nan na kirkiro wannan Adopt an Almajiri School Initiative wato inda muke aiki muna koyar da almajirai. Kallabin shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Suna na Alheri Grace Abdu. Yau kallabin mu ta mako wata mace ce 'yan arewacin Najeriya da ke aikin koyarwa a Turai. wadda take kokarin inganta rayuwar almajirai masu karatun allo za ku ji kowace ce da kuma yadda take aiwatar da wannan shirin za mu kuma haska fitila kan cin zarafin 'yan aiki da ke ƙara muni a ƙasashen afirka da dama ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. To kafin mu kai ga hiranmu da kallabin mu ta mako bari mu fara da haska fitila kan batun cin zarafin 'yan aiki da galibi 'yan mata ne ƙanana da iyayen ɗakinsu mata ke gasawa aya a hannu. Duk kuwa da fafatukan nemarwa mata da ƙananan yara 'yanci da matan ke yi. Yau shirin ya karɓi bakoncin barista Aisha Abdu Muhammad shugabar ƙungiyar lauyoyi mata reshen jihar Kaduna da Rukayya lami uwa ko mai ɗaukan ma'aikata sai kuma aisha ibrahim sa'id jami'a a ma'aikatar jin ƙayan al'umma da walwala da jin daɗi bari mu fara da ta jami'a ta jin kan al'umma da kuma walwalansu shin yaya wannan abin yake ƙara ta'azzara ne musamman ya'ya mata ƙanana to yawanci dai abin da ke faruwa shine yaran da ake kawowa ba su mallaki hankalinsu ba ƙananan yara ne iyayensu ke ɗaukan su su kai su ko gidan aiki akan kawo mana kuma masu aiki wanda an ɗauko su daga ƙauye iyayensu ba su da halin da za su sa su a makaranta ko kuma ciyar da gidan sai su kawo su gida gidan mutane suka kawo su in ba sa aikin da ya kamata a dake su ko kuma a watsa musu ruwan zafi to akan kawo mana su mu duba su kuma yaron da aka taba kawowa ya ci zarafin mai aikin dan gida maman ta je kasuwa ta bas yaron shekaran shi bai da shekaran shi karamin yaro ne kamar shekara sha biyu zan ce haka ita kuma yarinyar shekaran ta tara ko goma ne goma ita mai aikin saboda maman tana da shago a kasuwa sai ta kawo ta kafin su da makaranta ta musu da abin da za ta yi to maman ba ta nan shi kuma yaron kawai sai ya dawo tana ta ihu sai ya ce wa idan ta yi ihu sai ya kashe ta haka ta samu ta kubuce ta gudu ta tafi can wurin mamanta ta je wurin mamanta saboda ba su da galihu sai aka musanta aka ce ai yaron ko kallon mace ma wai baya yi balantana ma ya ce zai mata wannan abu wata ce ita sam ba haka bane kuma da aka kayar wurin aka duba ana duba aka ga da gaske ya mata abin da ya mata to bari mu koma ta bangaren lauyoyi inda su ma suke shan gwagwarmaya akan al'amuran da ya shafi wato cin zarafin mata duk da yake ana yawan faɗakarwa a gidajen rediyo kuma ana kama wa'insu lokaci ana kama sai ya zama kuma kaman kuna da hannu wurin taimakawa wa'inda suka yi laifi ma'ana kuɗin ne dai kuma mai laifin zai kawo kuɗi ya baku ya ce ku tsaya mai a wanke shi ta kowane hali kuma kin san ciwon ya mace an ce ta ya mace ne. gashi kuma ya mace aka kama barista ya kuke da irin wannan yanayi idan an to ai na aikin lawyers ne ba za a raba su da aikin su ba akwai wanda of course za su je su taimaka mm, mm, mishi mm. tunda zai biya kuɗi ne ma dai a kare shi in irin wayannan suka je suka samu lawyers za su taimaka musu da wani lokaci kuwan ce wai to ai ita ma sai a duba ai da laifin ta wai inda an duba wannan yawanci maza ne suke faɗa sai su ce ai da laifin da kila kayan da ta sa ne ma ya sashi ya sha'awa amma mata ba ma faɗan wannan to ita mai aiki fa ba ma faɗa kuma ba ma yadda ba mu yadda ba kuma yanzu muna sa ido kuma mun faɗa ma saboda abin ya yi yawa kullum kullum ba ranar da ba a tashi da ba za a kawo mana kesi ba mm. in dai cin zarafin mata ne to da cin zarafin mata ba ya shafi kawai a yi musu fyaɗe ne kawai ba mm. duk abin da ya samu a takura musu a takura yancin su na matsayin na dan adam shi ma takura ne kuma cin zarafi ne a gare su wayansu irin cin zarafi wake akan kawo muku aikin san cin zarafi kala kala ne <gasps> akwai psychological hmm, wanda ya shafi wato tunanin su tunani hmm. yadda za a yi maka tunanin ka ya a burkita ka gaba daya akwai wannan akwai economical hmm. wanda kuma za a hana ka neman abin hannu wato tattalin arzikin naka ma an ruguza shi an hana a sannan akwai duka shi ma physical physical violence akwai shi ga kala kala to kamar wani irin haƙoƙi ne ya mace take da shi a kowane yanayi ta samu kanta eh, talaka ce ko mai kuɗi menene za ta ce wannan yanci na ne akwai bambanci ne tsakanin ita yar mai shi da mara shi babu ai kisan constitution din yana nan Nigerian constitution hmm. ya ba kowa yanci kuma ko kai waye da hamma jarirai hamma masu wanda aka haifa yau da tsofaffi da ba ai ba a bambanta mutane ba mutum da yana da yancin shi kuma wannan constitution din ya bashi yanci yana da rights din shi ko kai waye a hukumance wani irin doka aka tanadar wa wanda yake cin zarafin dan adam musamman ya mace ya danganta da cin irin idan rape ne yaɗe yanzu yanzu idan aka kama mutum ya yi fyaɗe aka kama shi da wannan laifin aka je kotu sai an je kotu an yi bincike an duba an zo an yi zauna ta zo ta faɗi magana shi ma ya zo ya faɗi magana an kawo evidence shaida hmm. a kan cewa ya yi akwai sac center inda ta fito nan hmm. idan an yi fyaɗe na ake fara kai hmm. mutum eh inda aisha take za a je a gwada ta a duba a gani a ɗauki sample a ajiye saboda in aka zo case sai a zo a faɗa a kawo a nuna wato matakar dai aka tabbatar da mutum ya yi laifin wannan fyaɗe akwai hukuncin da za a mishi ne castration dandaka wato za a yi mai dandaka mu muka yi advocating a kawo wannan saboda abin ya yi yawa hmm. ba ba sauki hmm. a to cin zarafin 'ya'ya mata musamman hmm. wanda ke kawo wa aikatau wanda zaki ga akwai karancin shekaru wayewa da kuma sanin abin da duniya ke ciki a wannan shekarun da suke da shi su yawanci daga kauye ake dalilin kawo su eh domin su taimakawa inda suke zama birni saboda yanayin aiki ko kuma kila iyali sun yawa hmm. malama harkar ya kuna wanda kuke ɗaukan yaran aiki kuma wani lokacin ka ga shekarun inda a gida ne kila naki 'ya'yan ba su isa ma aiki ba a naki bangaren amma dai kun fi son ƙananan yara a kawo muku su domin aikin duk da yake akwai magidanta masu aure ko kuma zawarawa da su ma suke yin aikin me yake sawa a kwatakan layi ne daga abin da yaro ya zo yi wato ma'ana kila dan aikin da aka ce wa iyayen zai zo yi ya kasance har ana iya bashi horo a dake shi ko a ci zarafinsa ko a wulakanta shi ko ma a hana shi yanci na yin karatu ko yanci na walwala kusan kullum yana cikin aiki kamar wani halitta ne daban. gaskiya yana faruwa laifi na iyaye ne da za su ɗauko yaransu da ba su gagara su riƙe su ba su kawo su gidan aikatau walau a samu wannan abin da ake fyaɗe ɗin yana iya yiwuwa yaran mai gida ko mai gida ma wani zaka ga duk yana faruwa a haka hmm. wani kuma za ki ga an ɗauko yaro daga ƙauye ƙaramar yarinya an kawo ta a ɗauki aikin da za a ce yar shekara ashirin a ce yarinyar nan sai ta yi an jima ki ga duka an jima ki ga zagi yaro dai kwata-kwata bai da wani hutu kullum a cikin wahala yake kuma ta ma ba wani kuɗin kirki ake biyan yaran nan ba hmm. kin ga an cutar da rayuwar yara an barka ba boko ba islamiyya kai dai kurin wato an ɗauke ka an kawo ka kamun bawa oh. kenan aikin da aka ɗauko ka ka dinga yi kenan karshen ta ma ba wani abincin kirki ake baka ba mm. inda ake kawo musu yara din abin da suke ba ma 'ya'yansu ba shi suke ba mai aiki ba wurin kwanci da suke sai ka duba sai ka daidaita mm. sai ka kimanta saboda ɗani kowa ne kuma yarinyar na haihuwa ta aka yi mm. ke ma baki san inda naki yaran za su kare ba to gaskiya abin da ake fama da shi kenan ba ba gida ɗaya ba ba gida biyu ba duk inda kika je kusan kullum wannan abin yayi yawa karshen ta ma wata yarinya za ki ga garin duka a halaka maka yarinya mm. bacin wannan fadin to an maye yaro fyaɗe to an riga an nakasa yaro kenan an taba kokolon shi to kuma kin ga karshen ta gashi masu fyaɗen maybe wani akwai ciwo a jikin mutum mm. kin ga riga an sa ma yaron ka ciwo mm. kuɗin da kika tara na aiki ko shekara nawa yaro zai ba zai biya miki kuɗin wannan abin nan ba kana zaman zaman ka a gida ma zaka ga an kawo maka su wa'annan yara za su ce ga kananan yara an kawo kanana sun fi saurin juyuwa manya ba za su juyi maka ba. Hmm, wato ma'ana ba za ki iya sa su ko hana su eh, ba. sa hana su ba yaro ko sayin da kai da shi. Hmm. duk abin da kai zai ce maka to jikin shi na rawa ma za ka ga ya riga ya tsorata da kai ga suna nesa da iyaye kuma iyaye in sun riga sun kawo 'ya'yan nan wasu ba du zuwa suke su duba mai su suke ciki ba hmm. a'a su dai abin da aka tara a aika musu da shi gida. kin ga mai shan wahala daban masu cinye kuɗi daban. To masu iya magana suka ce gani ga wani ya isa wani tsoron Allah kuma in an ji ba a ki gani ba. Da fatan kalluban da ke sauraron wannan shirin za su haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen ganin bayan wannan mummunar ɗabi'a a tsakanin al'umma. ji a gabatarwa yau kallabin mu ta mako wata 'yar arewacin Najeriya ce da ke aikin koyarwa a Turai wadda take kokarin inganta rayuwar almajirai masu karatun allo. Waka aka ce a baki mai ita ta fi daɗi ga kallabin mu ta mako. Sunana Dr. Hadiza Kere Abdulrahman ni kuma malama ce a jami'ar koyar da karatu a nan ƙasar Birtaniya. ni ce um, wadda ta kirkiro adopt an almajiri school initiative wato ma'anar muna aiki da tsangaya da almajiri makarantun almajirai da malaman almajirai kan yadda za mu taimaka ma almajirai a arewacin najeriya to dr hadiza kere kin jima kina zaune a kasar birtaniya me ja hankalinki samar da wannan kungiyar ta waiwayi almajirai waɗanda wasu ke zargin cewa ba a ma damu da damuwarsu ba. Ai to kaga dan mutum ya bar gida gida bai bar shi ba. Na yi PhD ina wato digiri na uku akan almajirai daga nan ne na samu wannan tunanin cewa to bayan phd din me zan iya yi da shi to a nan na kirkiro wannan adopt an almajiri school initiative wato inda muke aiki muna koyar da almajirai um, lissafi da turanci mun sa wasu suna koyon aikin hannu wasu sun taimake su sun koma secondary school muna ciyar da su kowane mako a watan ramadana muna ba su sahur da iftar sannan muna taimaka musu da kayan sawa da magunguna da takaddu da duk abin da yake cikin karfin mu taimaka musu da shi so mun daɗe muna aiki da makarantun nan mu ba mu yadda cewa mu shiga mu yi abu ɗaya mu tafi ba waɗannan matsaloli kika hango ko kuma wace matsala kika hango a almajirancin ko da na fara phd din na fara babban digiri din ko me ka karanta akan almajiranci baya boce matsalar ita matsalar ita ce kaga yara suna bara balle dai wannan baran baran nan ya fi damun mutane wasu kuma suna gani ai ma in ka tura yaro makarantar tsangaya ba ma karatu yake ba so in kika kama ana wani cewa a Najeriya duk a wani ƙasa a duniya ya fi kowane ƙasa samun yaran da ake ganin cewa ba sa cikin makaranta. To yaran da ke cikin almajirancin nan gani ake su ɗin ne yaran da ba sa cikin makaranta. Kin ga ba a maganin tsangayar nasu kamar makaranta kenan. Mm. So duk wannan kin gani ya dame ni. Abin da yasa ba a ganin shi a makaranta dan gwamnatin mu bai san yadda zai yi da yanayin makarantar ba ne. Ba su san yadda za su yi su gyara har ya zama abin da za mu yi alfahari da shi ba. To daga nan sai kika ɗauki wani mataki kenan? so by the time na gama phd ina so akan almajiranci ina dan gwargwado na tafi magana da wa'anda da ya kamata wasu wani lokaci yan hukuma wani lokaci dai ɗalibai kamana da hmm. wa'anda suke kokarin su yi aiki a cikin NGOs duk dai ina musu magana ina gaggaya musu abubuwan da na gano a cikin um, karatun nawa amma sai na ga bai ishe ni ba kuma akwai wani shekara da aka yi wani bala'in sanyi a Kano ne ma. Sai ina ta tunanin yara almajirai suna kwanciya waje kila ba su ma da kayan sanyi. Sai na yi a kan Facebook sai na yi post sai na yi tagin Abubakar da Jalo da wata ƙawata Hmm. asta shanu na ce ku da kuke me kuka ga ya kamata mu yi ne daga nan sai muka fara tara kuɗi muna sayan mu almajirai kayan sanyi da abubuwa wallahi hmm. a cikin kwana uku ba na manta nawa na tara a matsayin yadda nake kiran a lokacin kenan na tara fiye da miliyan biyu to ai daga nan din ne fa ya fara na fara daga wa'anda na yi research ɗina da su na yi phd ɗin da su na ce to gashi fa ina son in taimaka ko kuma na san ku kuma na yadda da ku ga niyya na me kuka gani Wato har yanzu kenan za a iya cewa yawancin kuɗin da kike samu ko kuma kuɗaɗen da kike samu na gudanar da waɗannan ayyukan eh, kina samun sa ne wato ta shafukan sada zumunta har yanzu? Shafukan sada zumunta yan uwana da abokan arziki ba abin da zan ce musu banda ma na sada zumunta. Sai so ɗaya da na taɓa samun taimako daga wani government agency a Nigeria in ba haka ba shi kenan yan uwa da abokan arziki sai nima daga aljihu aljihuna alhamdulillah ganin cewa kina birtaniya kuma wannan aikin ana gudanar da shi ne a najeriya a lokuta da dama mutane kan yi korafi cewa tun da ba sa ƙasa ba a gudanar musu da aiki kamar yadda suke so shin haka al'amarin yake a ki. gaskiya ban fuskanci wannan ba shi kuma ɗaya coordinator ɗin na wanda muke yi da shi shi shi ma da almajiri ne so shi ne ya san mutanen ya san malaman shi ne ya san almajirancin sosai shi zan tambaya in ce malam mustapha sunan shi ya kaga haka ya kaga wannan ƙara magana da malam duba mini wannan yaron me ke faruwa a nan za a iya cewa kenan baki fuskanci wasu ƙalubale ba oh, akwai gaskiya ba zan ce ban fuskanta ba akwai kuma shi ne a kan cewa yadda na ce miki wani lokaci maybe ba za ka ga yaran ba ko amma wannan bai ma yawan faruwa kawai dai za ka ga yara nan ban ya yi ƙasa aka ce ai wasu sun tafi sallah ba su dawo ba a ce wasu masu ne koyan aikin hannun ai ba su tafi ba dan sun ce suka tafi gun aikin hannun ba sa samun abincin rana ne ko wani abu to dole su je su nemi abinci annan sai ka gane cewa to ai wannan matsalar ana iya sotin in sha'ad a ba su kuɗin abincin rana kin gane ko sai kullum kana cikin <laughs> zallumi ko da yake ba zan kira shi zallumi ba kana tunani wai muna da kuɗin kuwa kin ga kwanan nan akwai lokacin da aka kara kuɗin mai a Najeriya gaskiya kuɗin abinci ya yawa kuɗin ma da muke biyan ticoci dole na ɗan kara ba wani abun a zo a gani ba ne. To ta la'akari da waɗannan matsalolin da kika ambato shin wani irin taimako kike nema kuma daga ina? Inda so samu ne ko? da a baya yanzu da na ƙara kamar makarantu biyu ko uku maybe ma kamar makarantun da nake aiki da su su zama kamar biyar Kinga in ka samu kamar kai da makaranta biyar wata ran har ya kai goma kai setting up masu kula da shi da kyau a ce kowane makarantar nan ma yara ɗari gari su kin ga yara dubu kenan sannan in zauna Allah bai bani iko ba tukuna abubuwa sun yawa amma san nake in zauna in yi kaman takarda ko ko kaman booklet yanda kowa zai iya gani yanda zai iya aiki da makarantun nan idan muka zo ta bangaren nasara ko kuma in ce nasarori me yafi faranta miki rai in aka aiko mini ranar lahadi da asabar da lahadi in aka aiko um, kamar bidiyo ko hoto daga abin da suka yi a ranar abin da ke faranta mana rai kamar yadda zan ga sun zauna suna kokarin su koyan nan sannan sai su uh, masu koyan aikin hannun za ki ga still dai suna zuwa don su samu wannan sannan kada mu raina abinci fa ba na taba wasa da cewa fa kafi ba mutane a yanda ake wahalan nan ba abinci yaro ya san ne asabar da lahadi zai samu abinci a ciki ba sai ya yi roƙo ba kai yana zaune za a bashi wannan abincin. To kafin mu yi sallama Dr. Hadiza ko kina da 'yar tsaraba ga sauran 'yan uwa mata? Mu sa ido a al'umma ba kawai yaran da muka haifa ba. Bai yaran ma da muke mu'amala da su. So kada ka ga kaman a'a wannan ni bai shafe ni ba. As mata komai ya shafe mu kuma Allah ya ba mu wani baiwa as mata cewa duk abin da muka sa ran mu mukan iya yi so kada ka raina abin da zaka iya yi as don gaskiya mata na da karfi sosai in suka sa rai kada ka ga cewa abin da zaka yi sai wani babban abu kana iya farawa daga kaɗan ba sai kuma ka jira wani ya maka ba kai a matsayin yadda kake karfinka dan gwargwadon da Allah ya baka me zaka iya yi ba kullum ka zauna kana kawo kawo Allah kara basira ya kuma sa ku ta inganta tsarin almajiranci da rayuwar masu cin gajiyar wannan shiri ta cimma ruwa Dr. Hadiza. abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a wannan makon sai ku tare mu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin muna godiya ta musamman ga wakilanmu ramatu garba a birnin bon na ƙasar jamus da kuma binta ibrahim a kaduna garin gwamna da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadinsu duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Madalla, to masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. Sai a kasance da mu da karfe shida na safen gobe litinin da za mu dawo muku da wani sabon shirin har ma da shirin ciki da gaskiya. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya taya ni kawo shirye-shiryen na yau da Fiona wa mayi da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa mu kwana lafiya.